assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 27 ga watan safar hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da shida daidai da sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na diktor abdulazim bono allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da ya gabata mun shiga gaban da ke magana a kan kiran sallah kiran sallah na daga cikin sha'ira daga sha'airul islam wanda allah ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub martaba ire-iren waɗannan abubuwa da suke take da kirari da bayyana alama daga cikin alamun musulunci ta yana bayyana imanin bawa da kuma bayyanar da cewa da gaske ke addini kafirai tun na da har na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba duk wani abin da suka ga musulmi sun yi fice a kan shi to ba za su daina hassadan su a kan wannan da kuma bayyana ƙiyayyansu da gabansu da ƙin wannan abin ba da su kansu musulman a lokaci ɗaya mun bayyana karatun da ya gabata babu wani da ke bin kowane irin addini ne da yake da abin da muke da shi na kiran sallah kuma al'amarin kiran sallan nan kullum yana ba kafiran yahudawa da kafiran kiristoci haushi ya za a ce musulmi ne kadai suke da kalmomin da duk inda ka je waɗannan kalman dai kalmomin su ne dai abin da suke faɗi kuma su tattaro su yi sallah a tare wannan abin yana ɗaga hankalinsu kuma yana ba su haushi shi yasa ma qur'ani ya bamu labari cewa idza nadaytum ila salati takhadhuha huzwan wa la'iba duk sanda annabi da sahabbai aka zo za a kira sallah sai kafirai su rika kwaikwayo suna wasa suna shigantaka suna wargi abin ya zama abin tsokana da kuma zolaya amma haka manzan allah ya ta haƙuri da ɗabi'unsu ya eh, ta haƙuri da halinsu har aka waye gari yau abin da suke yin kuma babu shi akwai sanda annabi yake kan hanyar makka yana tafe tare da sahabbai aka zo za a kira sallah sai wasu matasa daga cikin matasan makka an faci maka da yakin inda za ku san duk wacce take da yaro dan matashi mai tasawa to lallai sai ta rika kulawa wajen kwaɓi da ƙoƙarin dora shi akan hanya sojoji sun ci iyayensu da yaƙi da jarumansu duk sun sallama amma waɗanda suka yi wuji-wuji da su ɗin sun je bayan gari suna kiran sallah za su yi sallah matasa na gefe kuma suna tsokana suna zolaya suna izgilanci to annabi da ya natsatsaf sai ji ɗaya daga cikin masu kwaikwayon kiran sallan can akwai ɗaya daga cikinsu wanda yake da natsatsiyar sauti mai daɗi sannan sauti mai ƙara shine sai annabi sai ya aika cewa su zo aka je aka taho da waɗannan matasa ɗaya bayan ɗaya kowa na kiran sallah annabi na ji abu mahazura ya ce ni ne mutum na ƙarshe wanda ina kiran sallah sai annabi ya ce matsunan ina matsuwa sai manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu mahazura ya ce sai ya shafi gashin gaban kaina ya sa min albarka ya man addu'a ya ce je kana naɗa ka ladanin masallacin ka'aba wanda har yau jikokin shi suke kiran sallah a ka'aba kun ga da izgilanci ya zo amma kalli kuma alherin da ya tashi da shi ya ce in ya je aski yana aske daga bayan inda annabi ya taba ni sai ya aske baya amma gashin da manzan allah ya taba da hannun shi mai daraja to bai taba wannan kun ga kin annabi ya kawo shi amma ba ji ko ina ba ɗabi'un annabi na yafiya da kau da kai ya kuma sa ya rikide ya zama masoyin annabi shi yasa qur'ani ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wanda ya maka mummuna kai saka mai da kyakkyawa fa'idan ladi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyun hamim sai ga wanda ya rufe zuciyar shi da kinka to ba za a je ko ina ba zai rikide watan wata rana ya zama cikakken masoyinka al'amarin kiran sallah al'amari ne wanda yake bakanta makafirai kamar yadda muka ambata fasikai azzalumai munafikai da waɗanda suke raba kafa cikin al'amarin addini to kuma dole ne a yi ba za a bari ba yana daga cikin abin da annabi in ya ji a gari ana yi ko ya ji da rundunar yaƙi bai yaƙi a wannan gari sai ɗaya kafa sai ya kyale su za mu zo mu ji yadda ake kiran sallah da lafazin kiran sallah matakan kiran sallah da kuma wane da wa ake son su zama ladanai da za su rika kiran sallah allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce sifatuhu siffan yadda ake kiran sallah an abdullahi bin zaid bin abdur rabbihi abdullahi dan zaid dan abdur rabbihi ce lamma ajma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ay yadriba bin naqus yayin da aka yanke shawara tsakanin annabi da sahabbai cewa in lokacin sallah yayi za a riga kada kararrawa wa huwa lahu karihun limawafaqatihin nasara annabi baya son kada kararrawan saboda kararrawa ta yi daidai da abin da nasara suke kadawa a coci cocinsu menene ya faru ma har wannan al'amarin ne ya kai haga haka lokacin da annabi ya hijira ya je madina sai zama musulmi a garin madina sun ƙara yawa zuwa aiki ana musulunta waje-waje kuma mafi yawancin waɗanda suke zuwa suke musulunta ba koma garuruwansu suke yi ba in sun zo kawai sai su kama wuri zauna sannan mutanen garin suna ta musulunta sai aka waye gari mutane sun yi yawa unguwanni sun farfasu al'amara na musulunci ƙara bunƙasa yake yi to so da dama sai a zo a yi sallah 'yan kasuwa da waɗanda suke aikace-aikace a wasu wajeje duk ma ba su da labarin lokacin sallah ya yi to sai annabi ya kira taro na gaba daya cewa me za a rika yi a rika sanar da mutane cewa lokacin sallah ya yi sai wasu sai suka ce a kunna wuta duk wanda ya hango hayaki sama to a nan sai gane cewa lokacin sallah ya yi sai ya rugu ya sheko sai ya zo sai a yi sallah annabi ya ce a'a ba za mu ɗauki wuta ba saboda majusu su ne waɗanda suke mai da wuta abin bauta kuma suke kunna ta a wajen ibadansu sau da shi ba zai koyi da su ba daga nan sai wasu ka ba da shawara cewa a riƙa hora ƙaho annabi ce a ba za a ɗauki ƙaho ba sau da ƙaho yahudawa suke horawa a coci-cocinsu shi suke horawa a wajen tarurruka na ibadansu saboda mu musulmi ba za mu so mu koyi da yahudawa ba to sai wasu suka kawo shawara cewa to me zai hana ba za mu kada kararrawa ba ana jin kada kararrawa ya tashi ko ina sai a ga lokacin sallah ya yi sai duk inda musulmi yake sai ya sheko sai ya zo sai a yi sallah annabi ce kashi ita kararrawan nan dai kiristoci ke amfani da ita a coci cocinsu to amma kusantakan kiristoci da musulmi to sai annabi ya ansa ƙararrawa amma kun ji baya su kun gano wannan da kyau ko annabi baya su to bayan nan shi mai ruwa ya ce tsafa bi minan laila ta'ifun wa ana na'imun ya ce sai ne mafarki a cikin dare na ga kaman ga rajulun alaihi thaubani a khadaran ga wani mutum ya sa wasu korayen tufafi wa da hina na ya hamiluhu yana rike da ƙararrawa a hannun shi ƙala faƙultu ya abdallah sai na ce ma wannan da na gani cikin mafarki na bawan allah a tabi'un naƙos yanzu wannan ƙararrawan taka ta siyarwa ce domin ɗazu muka taro kun sai ya kwanta da abin a ran shi an yi taro ana neman ƙararrawan da za a raka kaɗawa to sai kuma ya ga mai ƙararrawa a hannu to kun ga ne ya marmaza ya ce ƙararrawa ta siyarwa ce don ya siyo ya kawo masallaci ƙwala sai ce wa ma tas na obi in na sai da wanne to me za ka yi da shi kun fahimci wannan kun ga ansa tambaya da tambaya kana sai da ƙararrawa ne me san e ko a'a amma sai mai tambaya ya ce me za ka yi da shi kun san cewa ɗan najeriya ne ke ansa tambaya da tambaya an yada wannan a Ture kamar yadda masu almara suka ce sai wani bature dan jin kwam sai ya kawo jirgi ya taho lagos yana sauka sai ya ga wani dan najeriya sai ce wala na zo yi tambaya ne wai shin da gaske ne ko 'yan najeriya in aka yi muku tambaya kafin ku ba da ansa sai kun tambayi mutum sannan ku ba shi ansa sai ce wa ya gaya maka sai ce ba matsala sai kara yakin tikiti kawai sai koma abin da ya so ya ce e haka muke ko a'a ba haka muke ba amma nan take sai ya ce kai ya gaya maka hali ya tabbata ko bai tabbata ba ashe larabawa masu su ma suna yi har da mutumin mafarki shi ma yana yi kultu sai na ce na da obihe ila sala za mu amfani da shi ne muna kiran sallah da shi kala sai mutumin mafarki ya ce ma abdullahi dan zai dan abdurrabbihi afala adulluka ala khairin min zalika yace shin ba na shiryar da kai zuwa ga abin da ya fi wannan alkhairi ba faƙultu bala abdullahi ɗan zai dan abdurrabbihi ya ce sai na an same da cewa kwarai da gaske ina so kala sai mutumin mafarki ya ce ta ƙolu in kun zo kiran sallan sai ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wasu wani kiran sallan ba ita aka saba yi ba hmm? musamman a masallatan ahalus sunna ku to ku rike in an zo za a daga sauti ne gaba daya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kun ga sauti duka sama ku to har zuwa ƙarshen kiran sallah sai dai can da na hada hayya ala sala ba a hada ko na hada ne ƙala sun masta a kara gaira idin sai mutumin ya naga ya ɗanyi shuru ba jimawa sun maƙala sannan sai ce ta ƙolu sun mata ƙolu sannan kun zo za ku yi sallah sai ku ce iza a kamta sala in za ku tada kamun sallah sai ku ce allahu akbar allahu akbar ashhadu allah ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تكون جديدة ji سيغن إقامة kusan wannan ikaman ba ita aka fiya masallatan ahalus sunna ba to za mu zo mu ji wasu lafazza na kiran sallah da kuma wani lafazi kwaɗe ne ya kama ƙala abla ɗan zaid ɗan abdan rabbi ya ce falamma asbahatu yayin da garin allah ya waye a taito rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akhbartuhu bima ra'aitu ya ce sai na taho wajen annabi sai na ba annabi labarin abin da na gani faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna hadhihi ru'ya haqqun insha Allah wannan mafarki naka mafarki ne na gaskiya da izinin Allah thumma amara bitta addini sannan sai annabi ya bada izini a fara kiran sallah fakana bilalun maula abi bakarin sai zama bilal bararren bawan sayyidina abubakar yu'adhdhinu bidhalika shine aka ba tikitin kiran sallah in yanzu ne ko sai a ce ga wanda ya mafarkin kai je ka harkan musulunci ba wannan fa harkan musulunci ba a ce ga wani wai cin da shi ke kusa da wani ko shi babba a waje kaza waje ka yi ba haka musulunci waye cancanta ko da ko na ƙasa ne shi za a ɗauko a sa kawai amma idan ya zamanto demokratiya yake ba musulunci ba to duk waɗannan abubuwa na ɗarkaniya su ne sai a kwaso sai a ce su za a yi kun ga wanda ya mafarkin ba ba shi kiran sallah ba sai aka ba wanda shi bai ma mafarkin ba musulunci kenan yanzu idan abdullahi dan zai dan abdul rabbihi da gaske yake addini to za a ci gaba da yin addini tare da shi da gaske ba tare da matsala ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ta wannan dogon hadisi hasanun sahihun albani ya inganta shi a sahih na sunan abi dauda lamba na 469 allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi to sai mala ya ce istihbabu jam'il mu'adhdhin baina kulli takbiratayn na nafasin ana son idan ladan ya zo zai kira sallah to kabbar barin nan guda biyu ya haɗa su a cikin numfashi ɗaya ba a son ya ce allahu akbar allahu akbar kun ga bari guda biyu amma da numfashi daban-daban abinda ake so shine ce ne allahu akbar allahu akbar kabbara biyu cikin numfashi ɗaya kuna fahimtar wannan bala ya ce an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kala ahlus sunna ba su kunsu sai da zakara wannan ba sai da ya ce daga umar dan khattab Allah ya kara masu yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce iza qala al-mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum ɗaya daga cikinku da ke sauraron kiran sallar ladin shi ma ce allahu akbar allahu akbar sun maƙala ashadu Allah ilaha illallah ƙala ashadu Allah ilaha illallah mana yadda yake faɗi ke ma kika faɗi har zuwa ƙarshe kun gano wannan hadisin nan albaniya inganta shi a cikin sahih na sinan abi dauda lamba na ɗari biyar. da 27 to shine sai mali ce fihi isharatun zahira akwai ishara na karara ila annal mu'azzina yajma'u baina kulli takbiratayn cewa ladan zai rika hada kabbar bari guda biyu waje daya wa anna sami'a yujibuhu kazalika haka mai sauraron kiran sallan shi ma ka zai karba kada a zo wajen ansawa ladan ya ce allahu akbar allahu akbar ke sai ke ce Allahu akbar Allahu akbar ba wanda ya saki ba wai zaki daga murya ne da karfi yanda ladin yayi ke maki ba ya daga murya ya ce Allahu akbar Allahu akbar kawai sai ke ce Allahu akbar Allahu akbar ya yayi amma dai kabbar barin guda biyu ke ma ki yi su da numfashi ɗaya kamar yadda shi ma ya sa su a cikin numfashi ɗaya amma kuskure ne rarraba tsakanin waɗannan kabbar bari allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani malai ce ya zo a cikin alminhaj bi sharhi muslim bin alhajjaj a shafi na da tara a jizi na uku bayan nan sai malai ce istihi babu tarje an so ladan ya rika tarji'i a wani lokaci tarji'i shine maimaita hayya la ilaha illallah da kuma muhammadun rasulullah ne ake nufi da tarji'i malin sai ce a tarji'u huwal audu ila shahada shi ne mutum ya komo ma maimaita kalman shahada biyu biyar raf'i sautin ta hanyar ɗaga sauti ba da ƙaulihi ma ni bi hafdi sautin bayan ya faɗe su sau biyu sauti ƙasa to sai komo kuma ya faɗe su sau biyu sauti sama kun gano wannan da kyau ko wannan bayani malam ya ce ya ɗauko wannan fassara a cikin sharhin nawawi da ya malima muslim a shafi na 81 a jizi'i na uku to ga kwatankwacin yadda abin yake an abi mahazura radiyallahu anhu kun ji ladanin mu ko babban mahazura ya ce anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama allamahu hadha al-azan cewa annabi ne ya karantar da shi wannan kiran sallah in yau sai shi allahu akbar allahu akbar sauti sama kuma kabbaran iyakanta kenan kwaya biyu kun ji wannan zai daga sauti da ce allahu akbar allahu akbar kun ga sautin shi sama ko sai ci gaba da sautin shi sama ashadu allah ilaha illallah sauti sama ashhadu an la ilaha illallah har ila sauti sama ashhadu anna muhammadan rasulullah sauti sama ashhadu anna muhammadan rasulullah still dai sauti sama summa ya udu fa ya kulu, sai koma baya kuma sai ƙara maimaita Ashadu an la ilaha illallah sauti sama an la ilaha illallah shi ma sauti sama ashadu anna muhammadar rasulullah sauti sama anna rasulullah sauti sama sai ci gaba hayya ala biyu hayya alal falah shi ma so biyu allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah ai mun saba jin wannan kiran sallah masalatan ahlus sunna ko to shi irin wanda malai ce zai sauti kasa shi ya yake yanzu a karatun makalla mun faɗi nau'in kiran sallah nawa eh biyu to nau'i na uku shi ladan zai zoce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabara na biyu sauti sama sai sauke sauti ƙasa sauti ƙasa sai ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah sai ce ashadu an la ilaha illallah ga sauti sama kenan ko su biyu ashadu anna muhammadan rasulullah sauti sama shi ma su biyu zuwa kashin kiran sallah yanzu wannan kiran sallan kala nawa kenan wanda za a maimaita kalmar shahada su biyu kabbara nawa ake a farko hmm? kabbara bi numfashi ɗaya ko shi ko wanda za a sauke sauti ƙasa kabbara na zai ce su biyu zai faɗi kun gano wannan da kyau ko to wannan su ne karkasuwan kiran sallah nau'i nawa nau'i uku akwai ikama da ake yinta kamar kiran sallah wanda za mu zo za mu ji amma bar ku je da ake yinta idan aka zo ladin shi allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خلاص شكرا gano wannan kyau ko kiran sallah nau'i nawa uku ikama nau'i nawa biyu suna da suka inganta Allah ya sa mu dace wancan hadisi da muka karanta ya zo cikin muktasar na sahihu muslim a lamba na 191 malici a taswibu fil adhanil awwali lissubihi ana son a kiran sallan farko na sallan asuba a yi a taswib a taswib shine a salatu khairun minan nau shi ne idan muladin ya zo kiran sallah in ya zo allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ba sai ci birki anan sai ce min as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm so biyu sai ka kiran sallah shi kuma ana yin wannan ne a kiran sallah na farko ina fatan mun fahimci wannan da kyau kiran sallah na biyu da ake a salata khairun min nomi kuskure ne ba wasu suna cewa sun je saudiya sun ga ana haka ba a saudiya ake ba ko a ina ake kuskure ne abin da yake daidai shine kiran sallan farko ake as-salatu khairun minan nau ana fahimtar wannan da aka tambayi 'yan saudiya me yasa kuke yin a salatu khairun minan naumi a karan sallah annabi sai suka ce yaushe suke karan sallah annabi na sa ta khairu minan nawm karan sallan farko ne suke sa ta khairu minan nawm saboda su sun dauki karan sallah karan sallah da suke sa ta khairu minan nawm shine na farko iqama kuma shine karan sallah na biyu shikenan ba ba sa ta khairu minan nawm sai aka ce ai kuna yin wani karan sallah can baya sannan ku zo ku yi asata khairu minan nawmi sannan zai ku zo ku yi iqama sai suka ce su dai a karan sallan farko suke yi to abin sai zama kawai faɗi suke kenan wancan kiran sallah na farko da suke kuskure abin da ya kamata sai a ɗauki a sata kai riminan naomi a shura shi ya je kiran sallan farko kiran sallah na biyu na sallah shi kuma sai a yi shi kamar yadda aka saba in aka sai a yi kama sai a yi sallah kawai ba ta da matsala ba allah ya sa mu dace malai an abi mahazura annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hul azan abu mahazura ya ce annabi ne ya karantar da shi kiran sallah hayya alal sala hayya hayya alal fala hayya alal fala ya yanke mana kiran sallan ne sai ya karantar da shi as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm sai ce fi ula minas subhi a karan sallan farko na asuba الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما ونن يا زوء صحيح نسنن النسائي lamba hadisi na 628 abin mamaki waɗanda suke yi a kiran sallah na biyu ba su da sunanin nasa'i ne in ba su da shi malamansu ba su taɓa karanta masa sunanin nasa'i ba da wani dalili ne suke yin asada khairun minan naumi a kiran sallah na biyu dalili na farko kawai sun gada dalili na biyu ba su aiki da nassi dalili na uku sun ga dama su yi ne duk abin da mai hukunci da nassi zai yi ya yi su da sun yi ba wani dalilin da ya wuce wannan ba wanda zai iya kawo wani dalili tabbatacce daga sunna wanda ya goyi bayan abin da suke yi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce kalal amir san'ani fi subulis salam babban malami al'amir san'ani shi sarki ne kama ce sarkin zazzau ya zama malami wanda yake karantar da addini da gaske al'amir san'ani shi sharhin littafin bulogul maram lokacin yana karantar da sunna a garinsu sun da samun matsaloli da malaman garin to baban shi sarki ne shi ya rima ɗan sarki kuma ya zama malam yana karantarwa su kuma malaman garin ba sa su kullum ana kai karan shi ana kai karan shi ran nan suna cikin kai kara sai sarki ya kwanta ya mutu sai aka ɗauko shi aka naɗa shi ne sarkin garin kun ga maganin kai kara ya yi ne shi ne malam mai fatawa kuma shi ne sarkin gari ina fatan mun fahimci wannan in ya zauna zai karantar da alawajizu ai dole talakawa su zo hmm. allah ya shirya da mu to a farko shafi na 20 ya ce ƙala ibn rislan ibn rislan ya ce fashar'iyyatu taswib inna ma hiya fil adhan al-awwal lil fajr inda aka tsara ayi asata khairu min an-nawmi to a kiran sallan farko ne na asuba li annahu li iqadhin na'im shi an yi shi ne saboda tada mai bacci wa al-adhan adhanu thani amma kiran sallah na biyu fa innahu ilamu bi dukhulil waqati wannan ana sanar da mutane lokacin sallah ya shiga ne wa du'a'un ila sala kuma ana kiran mutane zo sallah su tattaro zo su sallah ba wai tashi bacci ba shi kiran sallan farko na ta da mutane daga bacci ne shi kuma wannan kira ne na a gargado a taho a zo a yi sallah kuna fahimtar wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce istihbabul adhan fi awwalil waqti a shari'a an fi son a kira sallah a farkon lokaci wata ko alaihi fil fajr khassa amma kiran sallah kafin lokaci ya shiga wannan an tsara a yi ne a sallan asuba kadai amma sauran salloli to ana yi ne sai lokacin sallah ya shiga sannan ne za a yi kira sallah amma sallah asuba to ita ake kiran sallah kafin lokaci ya shiga allah ya sa mu dace an jabir bin samra kala daga jabir dan samra ya ce kana yu azinu iza zalati shamsu ya ce bilal shi ke kiran sallah lokacin da rana ke zawali la ya haramu kun gano wannan da kyau ko bai sakaci lokaci na yi to zai zo ya sallan bai rage komi na lafazin kiran sallah cib da cib da a karantar da shi yake zuwa yake yi sun malayu ƙimu sannan daga gama kiran sallah ba zai wobe ta da ya kama ba hatta ya khuruju ilaihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai ya ga annabi ya fito fa'iza kharaja annabi na fitowa a kama hina ya rahu yana hango annabi ya taho kawai sai fara ya kama kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi ma ce ingantacce ne al'imam abu dauda ya fitar da shi albaniya inganta shi a lamba na 503 kuma wannan lafazin hadisin muslim ma da abu dauda duka sun fitar da shi wa ma'ana la ya haramu ai la ya turku shan min alfazi husu yi fi ne da lautar a shaukani fi ne da lautar muhammad ibn al-ashaukani shi wancan fassarar cikin nil lauta wa an ibn umara radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilailin bilal shine wanda yake kiran sallah da dare fakulu wa sharab idan bilal ya kira sallah ku ci ku sha ka'ida kenan in an kira sallan farko ko jinkiri ake mai tsawo yanda wanda ke cin abinci zai tasa abincin shi ya ci ya koshi ya sha ruwa ya natsu akalla ba kasar ba in za a ware ma mai cin abinci ya ci abinci ya sha ruwa na sahur zai minti nawa hmm? a ce akalla minti sha nawa sha biyar minti talatin dai ai ba kina gidan yari ba ne da za a ce ci da sauri kara kwace kwanan a natse ce mutum a ba shi minti talatin sannan a hadisi za mu zo mu ji a babin da ke bayani kan azumi tazaran kiran sallah na biyu da gama sahur aƙalla akwai karanta aya hamsin aƙalla ce nan akwai wajen minti goma ko minti sha biyar aƙalla dai kiran sallah na ɗaya kafin a kira na biyu ana son mafi ƙaranci a samu minti arba'in ko minti arba'in da biyar kun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa hatta yu'adhdhina ibn ummi maktomin har sai ibn ummi maktum ya zo ya kira kun gano wannan da kyau ku a wani ruwaya aka ce fa innahu la yanadi shi ibn ummi maktum baya zuwa ya kira sallah hatta yuqalu lahu asbahata asbahata har sai an zo an ce mashi asbata ya asbata ya sannan ne zai saboda shi rajulan a'ama mutum ne makahu allah ya sa mu dace wannan hadisi malai ce bukhari da muslim suka fitar da shi al'imam al-bukhari ya fitar da shi a jizi na biyu shafi na 104 lamba hadisi na 622 muslim ya fitar da shi a jizi na biyu a shafi na 80 da 38 da shafi na 768 a lamba hadisi na 1092 allah ya saka musu da alkhairi bahala ya ce wa kada bayyana nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhikmata min taqdimil adhan fil fajr alal alwaqt annabi da kanshi ya bayyana hikiman da ta sa ya ce a gabatar da kiran sallan asuba tun kafin lokacin asuban ya shiga annabi ya faɗi hikiman me yasa bi qaulihi da ya ce la yamna anna ahadukum adhanu bilalin kada ɗaya daga cikin ku kiran sallan bilal ya hana shi min suhurihi sahur ɗin shi fa innahu yu'adhdhinu sau da yana kiran sallah au qala yunadi yana kiran sallah ne bilailin cikin dare liyar ji qa'imakum sau da wanda yake sallan dare in ya ji kiran sallan bilal sai marmada ya katse dan ya dan kinsa abin da zai ci dan ya san ana dab da asuba wa yunabbiha na'imakum wanda kuma yake bacci sai a fadakar da shi ya tashi kinsa ya sahur shikenan in ya zama daga kiran sallah na farko an kira sallah na biyu a jere wannan hikima an same ta ashe ba ma'ana hadisin ba kenan yasa in mutum bai tsaya ya fahimci saƙon da yake a cikin sunna daidai ba zai zo ya tafassara yana kurakurai kuma bayan da za a yi kuskuren shi a ɗauke shi a gina a matsayin addini allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi malai ya ce ma yi inda sama'il azani wal ikama me ake son wanda yake sauraron kiran sallah da ya kama ya rika faɗi sanda ake kiran sallah da ya kama ko kawai dai ana kiran sallah ana ikama sai ke cigaba da hira ko ana kiran sallah ana ikama sai ke jaba baki sai ke shiru akwai abin da ake son ki rika faɗi sanda ake kiran sallah da ya kama malai ce yustahabbu liman sami al'azan an so ga duk wanda ya jiyo kiran sallah wal iqama ko yake jin iqama an ya kula mithla ma ya kula mu'azzin ya rika faɗin kwatankwacin abin da ladan yake faɗi kun gano wannan ba shiru ake yi ba an abi sa'idin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu sa'id ya ce annabi ya ce iza sami itumun nida duk sanda kuka jo kiran sallah wa mithla ma ya ƙolul mu'azzinu ku riƙa faɗin kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗi kun gano wannan wannan umarnin ya isa ga duk wanda yake son annabi kuma yake son ladan da za a zo a faɗi idan ladan na kiran sallah in kika ji komai kike ki bari in ana hira a shiru in ana sauraron rediyo a kashe in an kunna tv a kashe in ana bacci a tashi in an kishinge da an shagala a ku sai a rika faɗin kwatankwacin abin da ladan yake faɗi an gane wannan da kyau ko malai ce an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala daga umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idza qala al-mu'adhdhin idan Ladin ya ce Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum ɗayanku da ke sauraron kiran sallar ladan shi ma ce allahu akbar allahu akbar sun maƙala sannan ladan ya ce ashadu allah ilaha illallah ƙala ɗaya daga cikinku da ke sauraron kiran sallar ladan shi ma ya ce ashadu allah ilaha illallah sun maƙala sannan illadin ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah qala ahadukum qala ɗaya daga cikin ku da ke sauran kiran sallar ladan shi ma ce ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma qala sannan in ladan ya ce hayya ala sala qala ɗaya daga cikin ku da ke sauran kiran sallar ladan ya ce la haula wala quwwata illa billah thumma qala sannan in ladan ya ce hayya ala fala qala ɗaya daga cikin ku da ke sauran kiran sallar ladan ya ce la haula wala quwwata illa billah sun maƙala sannan illa دن ya ce allahu الله allahu قال ƙala ɗaya daga cikinku da ke sauran kiran sallar dan ya ce allahu akbar allahu akbar sun maƙala sannan illa din ya ce la ilaha illallah ɗaya daga cikinku da ke sauran kiran sallar dan ya ce la ilaha illallah min ƙalbihi wannan ya ɗarsa su tabbas haka imanin shi ke tun daga baki har zuci da halal janna annabi ce wannan ya shiga aljanna ya gama don allah yar uwa ga kofan aljanna buɗe sanda ake kiran sallah ki je ki taba gamniya ki ta biye biye kina kama kani shin la ilaha illallah kin gazgata ta aranki eh magana ya kare illa dan yazo kiran sallah ki na tsaki ba har zuwa karshe kina kaiwa karshe an baki tikiti yanzu wannan daga annabi ne kun fahimci wannan da kyau ko wannan kai tsaye ne kawai manzan allah ne baki wannan garanti ne to da mene ku bata ma kanku lokaci amma da yake shedan makiri ne sanda ana kiran sallah sai ce kina kallon fim sai ce kina sauraron rediyo sai ce kina ansa waya sai ce kin gaji sai ce akwai sauran salloli sai ce ada zama kin yi sai ce kin manta zai kawo maki shigantaka iri-iri sai ya tabbatar da a wannan lokacin aljannan baki same ta ba mai yiwa saura minti uku ki mutu in daga lokacin an riga an rubuta ki yal aljanna kina mutuwa ba kawai aljanna za ki wuce kai tsaye ta ki da matsala annabi ne ya faɗa yanzu wannan garanti ne za a kira sallar la'asar nan da 'yan mintoci masu rabo sa damar ƙasa allah ka sa muna ciki wani hadisi ingantacce ne mala ya tafrijin shi a baya kan faman qala mithla ma ya al-mu'adhdhin duk mutumin da ya faɗi kwatankwacin da abin da lada yake faɗi na kiran sallah au kala inda yi ni wajen hayya ala sala da hayya ala fala mutum na da zaɓin ko ya ce la haula wala quwwata illa billah kun gano wannan ko kuma ya faɗe su ya ce hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya alal fala kamar yadda ladin ya faɗi au jama'a bainal ala wal hawqala ko kuma in ladin ya ce hayya ala sala sai ce hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah hayya ala sala ya ce hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah hayya alal fala ya ce hayya alal fala la hawla wala quwwata illa billah hayya alal fala ya ce hayya alal fala la haula wala quwwata illa billah wasu malamai suka ce abin da ake nufi au jama'a bainihi ma kenan wasu kuma suka ce in ya ce hayya ala sala da ke ce hayya ala sala hayya ala sala da ke ce hayya ala sala hayya ala fala sai ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala ke ce la haula wala quwwata illa billah kin kin hada ko kuma ya ce hayya ala sala sai ce hayya ala sala hayya ala sala sai ce la haula wala wata illa billah hayya ala al fala sai ce hayya ala al fala hayya ala al fala sai ce la haula wala wata illa kinga kin hada kenan ko to shi ma duk wanda kike fakada asaba insha Allah malai ce kin ni dace da iznin Allah fa iza faragal muazzin min al adhan illa dan ya kare kiran sallah awal iqama ko kuma ya kare iqama wa ajabahu sami'u mai sauraron kiran sallah ya ansa mai kala ba'da faragi ma ya ya'ti fil hadithaini ya faɗi abin da zai zo nan gaba cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisin farko an abdullahi bin amrin annahu sami annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo abdullahi dan amru ya ce ya ji annabi yana cewa idza sami itimul mu'adhdhinu wa idza sami itimul mu'adhdhina duk sanda kuka jola dan fa mithla ma yaqulu ku riga faɗin kwatankwacin abin da yake faɗi sun sallu alayya sannan sai ku yi man salati in an gama kiran sallah ke ce la ilaha illallah kina rufe baki zai ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wala ala ali ibrahim innaka hamidun majid kun gano wannan da kyau ko to in kin gama wannan tsaf kin ma annabi salati fa innahu man salla alayya salatan domin duk wanda ya man salla salati ɗaya tak sallallahu biha alaihi asharan Allah zai mai salati goma kin ga ga aljanna can an baki tikiti zaki shige sannan kuma Allah zai make salati nawa kin san yawan salatin Allah kin san yawan ladan salatin Allah kin san sakamakon salatin Allah to za miki salati goma duk kiran sallah in kin bikin yi summa sallallahu aliyal wasila sannan sai ku roƙa man Allah madaukin sarki alwasila mun gano wannan da kyau ku ana gama sai ki roƙan man Allah madaukin sarki alwasila sai ce fa innaha manzilatun filjanna ita wannan wasila ɗin. wani matsayi ne ko ko wani gida ne ko ko wani zango ne ko ko wajen zama ne ko wani daraja ne a cikin aljanna kun gano wannan da kyau ko la yambagi la tambage illa li abdin min ibadillah wannan matsayi bai dace kowa ya same shi ba sai wani bawa daya daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa annabi ya ce ina fatan in zamani ne wannan bawan faman sa'ala liyal wasilata duk wanda ya roƙa min wannan wasila halad lahu ash-shafa'a ceto na to ta tabbata akan shi abu nawa abu uku aljanna salatin Allah sai ku ce ceton manzon Allah daga an kiran sallah kin roƙan ma annabi salati kin mai kin roƙan mai wasila kawai zaki shige cikin ceton annabi shi yasa duk wanda ya zo ya ce zo ki shiga aljuzai sai ki ce na shiga na annaba ɗazu kun gane wannan saboda annabi na roƙan mai wasila kuma an ce zan shiga ceton shi kai kuma riƙe na ka ban su halas allah ya tsare mana imanin <clears throat> wannan hadisi ingantacce ne albani ya inganta cikin irwa'ul galil lamba hadisi na 243 al-imam al-bukhari da abu da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja duk sun fitar da wannan hadisin an jabirin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga jabir ya ce annabi ya ce man kala hina ma'un nida duk wanda ya faɗi sanda yake jin kiran sallah allahumma rabba hazihi da'awati tama ya ce ya allah ubangijin wannan kira cikakke wasalatul qa'ima da wannan sallah da aka tsaida ta ati muhammad lil wasilati wal fadila allah ka baiwa muhammadu wasila ka mai falala wa ba'asu makaman mahmudan alladhi wa'atta Allah ka tsaye da shi a matsayin da Allah madaukin sarki kai mai alkawari annabi ce halad lahu shafa'ati yawmal qiyama shikenan magana ya kare ceto ya tabbata annabi zai cece ki kina yin wannan amma tsakaninki da Allah wayyo sharabanki da ke ma annabi wannan hmm? tsakaninki da Allah yau sharabanki ana kiran sallah ki bi kina gamawa aljanna ki salati allah ya maki goma ki roƙan ma annabi wasila a sa ki cikin ceton shi kuma kika rasa fa'idatun malaci ga wata fa'ida yustahabbu lil muslimi al iksar min addu'a an so musulmi ya yawaita addu'a bainal adhan wal iqama tsakanin kiran sallah da kuma iqama fa inna du'a hina izin mustajab domin addu'a a wannan lokaci to ana karbanta kun ji ba idan an gama kiran sallah kafin a zo a ta da ikama duk addu'an da kika roƙi Allah nan wajen Allah madaukin sarki ya karba to amma baiwar Allah dan Allah mai damuwanki hmm? kina da bukatu 'yar aljanna wanda za a mata salati goma wacce za ta shige cikin ceton manzan Allah kina da bukatu a duniya sun ishe ki ba sai ki roƙa ba amma ba duk wannan fa watsa falala na aljanna salati wa ne wa sai baki shirka in kina shirka kina zuwa gidan boka ya to katuwar mushirka ce ki sai dai ma kawai kina an samu ki ƙara fusa ta Allah kin ji ɗaya kenan na biyu sai ba ki bida ta kafurta ki ki sani kakki je kina aikata laifuffuka miyagu da allah ke fushi da masu yin su kuma ki je kina hora hancin cewa ai kina yin kaza <laughs> ki hankali ai shi zunubi mugun abu ne zunubi criminal ne in ya shigo cikin ayyukan ki ya ga lada sai ta ci ya ta ci sai gan shi ya yi hukeke haka zunubi yake shi zunubi mugu ne kun gano wannan ya kulul hasanat cinye ladan mutum yake kamata a kulun narul khatab kamar yadda wuta ke cin kirare haka zunubi ke cin lada jirgin jela yara kina tani kina da buhu shida zunubi ya cinye hudu gano wannan da kyau ko ya cinye hudu sai gangi da buhu biyu kuma gaki da buhu sittin na tsiya Allah ya gafarta mana laifuffukan an Anas radiyallahu anhu kala daga Anas Allah ya kara mashi yarda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce addu'a la yuraddu bainal adhani wal iqama ita addu'a ba a maida ta duk addu'an da mutum yayi bayan kiran sallah zuwa iqama to wannan ba a zubar da ita Allah ya karba in ma baki ga biyan bukata yanzu ba ko ki jira ana tafe shi sa kakwai sakaci ku rika zuba addu'o'i kuna zuba bukatu kuna miƙa ma mai abin yana da shi da yawa ya ce da na farko da na ƙarshe aljanu da mutane za su taru kowa ya faɗi bukatan shi a yi mashi ya ce wallahi ba za a rage abin da ke wajen allah ba sai kamar a sa allura a teku a fito da ita akwai abin da allura nan ta rage ko ya mun bakin ke ma ta rage shi zan kina da bukata ki gaya ma Allah bukatan ki ko me kake roƙo kina ce ma Allah ah, Allah dai ka san bukata na wasa kike kenan gaya ma Allah nake bukatan ki karara Allah ka san ina son ci jarabawa Allah ka san ina son samu aiki Allah ka san ina son mijina ya riga bani kuɗi cefane da yawa duk irin waɗannan sai ki faɗi Allah madaukin sarki ya samu dace duk magana aiki da za a faɗi ba ruwan ku in dai ba magana kuɗin cefane ake son ya kauri ba wani hadisi ingantacci ne albani ya inganta shi a sahih na sunan abi dauda a lamba na 489 ma habbu lil mu'adhdhin ma me aka so mai karan sallah yayi akwai wasu ayyuka na mustahabbai da aka ɗaura maladan ake son ya kula da su mala ya ɗauka waɗannan bayanai ne a cikin fiƙewar sunna a shafi na 99 a juz'in farko yace yustahabbu lil mu'addin an sifa bi sifatil atiya ana son mai kiran sallah ya siffantu da siffofi masu zuwa nan kun sa musulunci ko duk abin da za a ba mutum a ce ya yi ko sai an faɗi siffofin shi ba kun gano wannan da kyau ko yana sauka a kan wannan siffan ko Allah sai ya samu matsala yana sauka a kan shi to bar ku ji siffofin ladan za mu ji siffofin leman za mu ji siffofin miji siffofin macen aure ta kwarai sai a magana akan siffofin shugaba siffofin waɗanda ake shugabanta siffofin malami mai fatawa siffofin waɗanda za su yi fatawa kowa sai an faɗi siffan yadda ake son ya zama ba. a musulunci bayan abu da ka ko kawai mutum ya tsara abu ya riga gudanar da su haka kawai a musulunci ba a wannan komi yana tafiya ne a bisa tsari allah ka sa mu dace na farko an yabtagiye bi a zanihi waje Allah ana son duk wanda zai kira sallah to ya nemi yardan Allah madaukin sarki ta hanyar kiran sallan nan nashi fala ya kudu alaihi ajaran kar ya matsa cewa sai an yanka mai wani albashi ana biyan shi ayani ne ladan ya kamata a ce ana man wasu hidindimu don Allah ka ce ya yi kar ya nemi yardan wani abu fa usman bin abil as qala qultu ya rasulullah usman dan abil as yace ya manzon Allah iji ij'alni imama qaumi ka sanya ni in zama limamin anguwanmu qala sai annabi ce anta imamuhum je ka na naɗa ka kai ne limaminsu waqtadi bi adafihim amma in ka zo limanci to ka rika lura da wanda ya fi kowa rauni a cikinsu ma'ana kar ka rika masa sallah mai tsawo da za ka wahalar ka gajiyar da su ka bi mafi rauni daga cikinsu kai sallah gwargwadon abin da zai iya jurewa hizmu mu'adhdhinan kuma ka ɗauki ladan wanda zai rika maka kiran sallah la yi a hudu ala a ajaran wanda ba zai ci a biya shi ladan kiran sallan shi ba kun gano wannan ladan wanda kawai shi don Allah zai bai ma tunanin ai mai wani abu in dai an yi zai karba amma in ba a yi ba to kuma ba zai ci a yi ba to haka ake san ladan ya siffantu da siffan yana kiran sallah lillahi ne kaɗai wannan hadisi albaniya inganta shi a sahih na sunan abi dauda a lamban hadisi na 497 na biyu an ya kuna tsahiran min alhadathaini ana sallah ladan in zai kira sallah ya zama yana da tsarkin hadasi bibe da janaba sannan kuma yana da alola lima marra fi ma yustahabbu lahul wudu' malice saboda abubuwan da aka gabatar a baya ana son idan mutum zai yi wasu ayyuka da makaranta su a baya a lula to kiran sallah na daga ciki kun gano wannan da ke ko mustahabbi ne amma da mutum kiran sallah za ta kama shi bai da alola zai iya kiran sallan ko bai da alola zai iya yi shi in yi kiran sallan kiran sallan ya yi kiran sallah ya yi a ya yi laifi ya kira sallah ba alola a bai yi laifi ba amma ya yi abin da ba haka aka so ba na uku an ya kuna ka'iman ana sallah in zai kira sallah kira a tsaye mustaqbil alqibla yana mai fuskantar alqibla qala ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir yace al-ijma'u ala anna al fil adhan min as duk malamai sun hada kan yin kiran sallah a tsaye wannan yana daga cikin sunna li'annahu ablagu fi sama' wannan zai fi kaiwa matuƙa wajen isar da masu sauran kiran sallan su ji daga nesa wa anna mina sunna an yastaqbil al-qibla kuma yana daga cikin sunna ladan in zai kira sallah to ya fuskanci al-qibla bil adhan yayin kiran sallan shi wa dhalika anna mu'adhdhini rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk ladanan annabi kanu yu'adhdhinuna mustaqbil al-qibla in za su kira sallah suna fuskantar al ne ba a san mutum ya kalli wani waje amma da zai zama masallaci na gefe ɗaya su kuma inda mutane suke suna can wani gefe ɗaya sai koma ya kalli inda suke sai kira sallah don su ji kiran sallan ya yi amma ya maka makaruhi Allah ya shiryar da na hudu an yalta fita bi ra'asihi wa unuqihi yaminan inda qawlihi ana san ladan in ya zo ya rika juya wuyan shi dama da hagu in ya zo hayya ala sala hayi kun gano wannan da kyau ko ya juya dama duka biyun hayya ala sala hayya ala sala sai juya shimalan inda kauli hayya ala fala hayya ala fala ba hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya wannan aikin ga ya za ka yi shi <laughs> daidai ba ya yi kuskure <laughs> Allah ya samu dace in ya ga kiran sallan ta yi ta yi amma bai kyauta ba wani abi juhaifa abu juhaifa ya ce an na hura a bilalan azin ya ga bilal yana kiran sallah a faj'altu ufahu ya yace sai na rika bibiyan bakin shi hahuna wa hahuna in yi nan yi nan bi a zane in yana kiran sallah in ya karkata ya ka nima in bi in ya karkato ni ma in bi ina faɗin abin da yake faɗi wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na biyar wa an da kila isba'aihi fi uzanaihi ana son ya shigar da hanna ya shi a cikin kunnuwan shi li qawli abi juhaifa sau da magana abu juhaifa ra'ayatu bilalan yu'adhdhinu na ga bilal yana kiran sallah wa ya duru yana kadawa dama da hagu wa ufahu hahuna wa hahuna in yi nan in bi in fadi in yi nan nima in bi in fadi wa isba'ahu fi udhnaihi yatsin shi waɗannan ya toshe kunnuwan haka da su kun gano wannan da kyau ku ba cikin kunna yake sa ba dan wannan abin da ake sosa kunni da shi na gefe shi ake dannewa haka sai mutum sai daina jin komi ina fatan kun gano wannan da kyau haka yake hatta yanda ake kiran sallah sai gala da ya sa hannu a nan ba haka yake ba wannan dan abin da ake sosa kunni da shi to shine ake toshe kunnin da shi haka allah madaukin sarki ya sa mu dace wani hadisi ingantacce ne albani ya inganta shi a sahai na sanar tirmidhi a lamba na 164 na ƙarshe mali ce an yarfa a sauta hobin nida ana sallah da ya ɗaga sauti sosai wajen kiran sallah da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzini ba abin da zai ji iyakan inda sautin mai kiran sallah zai kai jinnun wala insun aljani ko mutum wala she'un ko takarda ko yayi ko ƙasa ko tsakukkuma ko kaji ko tantabaru ko fara ko tsinaka ko maciji ko kunama kis lahaza ko ma menene illa shahida lahu yawmal face sun shaide shi ran tashin alkiyama wai ladan yana da shaidu kuwa Allah ka sa mu dace